ko da iso wasu wannan daji sai aljani zariƙul laham ya tsaye da fukafukansa sakamakon ganin wasu manya-manyan tsuntsaye da ya gani masu girman gaske kowane ɗaya daga cikinsu girmansa ya kai girma da ƙaƙƙen mikiya kuma su ma jikinsu gaba ɗaya ci yake da wuta kamar yadda duwatsun dajin suke da zarar ɗaya daga cikinsu ya buɗe bakinsa ya yi ruri sai dai ya ga tarzaɓin wuta yana tashi kamar ana ƙera a maƙera idanunsu ma jajir suke kamar garwashin wuta duk inda ka hanga a cikin wannan daji babu abin da za a gani face waɗannan tsuntsaye da kuma duwatsu domin duk tsuntsayen daga cikin duwatsun wuta suke fitowa kuma ba tare da yayi ba tare da yayi musu komai ba saboda su ma jikinsu na wutan ne aiko ƙasan dajin ma babu komai face wannan wutar tsurubu duk wanda ya kuskure ya fasa cikin ta take anan zai kone ko da ganin waɗannan abubuwa sai su kansu walisa suka saki bakin su suka tabbatar da cewa tabbas yau sun shiga tsaka mai wuya gurin da babu wanda zai iya ceton su face ubangijin musulunci domin suna tabbacin cewa a wannan guri tsafi ba zai yi tasiri ba tun da gidan da suka zo shi kuwa sarki fadagal munnar sai ya fara karanta wasu dalasiman tsafinsa domin su samu kariya daga shirin waɗannan tsuntsaye a daidai wannan lokacin ne tsuntsayen suka suka kusa da su sarki fadarul munnar don haka sai nan take suka falfalo da gudun tsiya zuwa kansu suna wani irin kuka mara daɗin saurare wanda shi kaɗai ma zai iya kashewa wa mutum dodon kunne ai kuwa sai su ma suka falfala kan tsuntsayen da gudun gaske lokaci guda suka haɗa yadda dajin sai kawai da mahaukacin faɗa guri ya rincaɓe in bun da sautin kukan tsuntsayen babu abin da kunne ke ji tsuntsayen suka saki aljani zariƙul laham a tsakiya suka hana shi yin gaba ko baya ta ko ina kawo masa hali suke yi da zarar suwaye sun kai tsuntsayen hari da zaren surai sun kai wa tsuntsayen sara sai dai gama kamin nasu ya ratsa jikin tsuntsun da suka sara ta wuce sannan jikinsu ya sake komawa ya haɗe kamar babu abin da ya taɓa samunsa idan kuwa suka sa hannu suka daki jikinsu da shi take hannunsa yake kodewa bisa dole suka daina dukan tsuntsayen da hannuwansu domin su ne suke jin zafin dukan haka dai suka daure suna ta fabar yaƙi da waɗannan sihirtattun tsuntsaye tun da hasken rana har gari har dare ya zo ya raba ba su daina wannan yaƙin ba kuma su masu gimbiya walisa ba su iya kashe ko guda ɗaya ba daga cikin tsuntsayen ana cikin wannan hali ne a daidai lokacin da gumuzu ya kai gumuzu kuma hasken gari ya ɗauke ya mana ko tafin hannunka ba za ka iya gani ba saboda duhun gari kawai sai ɗaya daga cikin duwatsun da suke aman wuta a cikin dajin ya yi bindiga take sai dutsen ya tarwatse kawai sai wutar da ke cikinsa ta zubo a kan fuskar aljihin zariƙul laham nan take sai fuskarsa ta babbake ga baki ɗayan ta zama toka shi kuma su kifa kafukansa domin fadowa ƙasa don tuni ya da shekawa barzahu yayin da sarki fadaral munna ga abin da ya faru ga aljani tsariƙul laham sai hankalin sa ya mummunan tashi ya dinga karanto wasu sirrikan tsafi a zuciyarsa su kuwa su gimbiya walisa ba su san da suka fara yi wa Allah kirari ba suna mai neman taimakon sa domin sun san cewa ba za su iya kwatar kansu daga wannan bala'in da suka shiga ba ai kafin su gama addu'ar tuni tsariƙul laham ya gama narkewa ya faɗo cikin wutan nan gimbiya walisa ce ta fara da za a kan ƙasa ba zato ba tsammani sai ta ga ta zauna daram a cikin wutar ba tare da wutar ta cutar da ita ba tana tsaka kan da sama sai ta yi alba da mahaifinta yana fadowa kuma ta tabbatar da cewa idan har ya faɗa cikin wutar nan konewa zai yi domin tsafinsa ba zai taimake shi ba ko da yin wannan tunani sai ta dako tsalle sama kamar ta kasance tsuntsuwa ta cafo mahaifin nata ta goya shi a gadon bayanta sannan ta dire a ƙasa su ma sarki aliyan da jazma malfuda haka su ma suka sauka a cikin wutar ba tare da wutar ta yi musu komai ba kafin su yi wani yunkuri tuni tsuntsayen sun gama lullube su an sace kacimewa da masifaffen yaƙi fiye da wanda aka yi a baya domin a wannan lokaci su kan tsuntsayen a matuƙar fusace suke haka su ma su gimbiya walisa shi ko sarki fadarul munnar kwallar ta kai ce ta zo masa domin ganin cewa wannan ce rana ta farko a rayuwarsa da ya kasa taimakon kansa sai dai wani ya taimaka masa domin ya tabbata tsafinsa bai isa ya kwace shi daga sharrin wannan dajin daga sharrin wannan dajin wutar ba in ba dan yarsa gimbiya walisa ba da tuni ya ji ɗaya shekara barzahu haka dai su walisa suka ci gaba da karanta addu'o'in neman taimakon ubangiji a cikin zukatansu don haka bisa mamaki sai sai ga duk tsuntsun da suka sara da makamin su take yake dawatsewa ya kama da wuta kulmus ya mutu kafin cikar ta keko sittin sun gama kashe su ga baki su suna gama tsuntsayen ne kuma suka ga wannan duwatsun wutar sun tashi sun tashi kansu gadan-gadan tun kafin su iso sigin biya walisa ba ta san sa'ada ta kanto sandar sadauki hasan albasari ba daga bayan ta rike ta da hannayen ta biyu ko duwatsun wutar suka iso sai ta dinga kai musu duka da wannan sandar ga duk wanda ta doka yayi bindiga yana faduwa cikin wutar sannan kuma kaga ya bace bat kamar bai taba wanzuwa ba a haka suka a haka suka gama da wannan daji ga baki ɗayan sa sannan suka tashi suka ƙara gaba suka cewa tafiya sai ga suka shafe wata guda suna tafiya bisa kafafun su kuma suna ratsa cikin manyan daji ga masu hatsari waɗanda suka fi waɗanda suka ratsa a baya hatsari sosai domin kowanne daji halittun da ke cikin sun fi na baya hatsari yawa da kuma ƙarfi amma a haka da ƙyar da su ɗan goshi suka wuce ga baki waɗannan kan suka isa daji na ƙarshe wanda a nan ne sabuwar fadar yarima walis take a cikin tsakiyar wani ƙaton teku wanda ruwan cikinsa ya cika ya batse har wani hanku ƙoro ruwan yake yi idan igiyar ruwa tana kaɗawa ruwan kuma har wani irin turin sanyi yake yi domin ga baki ɗayan sanyi ne da shi tun a kan saman ruwan idan ka ƙura ido za ka dinga ganin wasu irin manya-manyan dogunonin ruwa suna yawo a saman ruwan ba tare da sanyi ruwan kuma ya cutar da su ba domin su ma duk jikinsu sanyi ne da shi kuma dole sai ka ra'ata cikin wannan teku sannan za ka gaske fadar yarima walisu domin a su take ko da isowarsu wannan guri duk sai suka tsaya suka yi cirko-cirko kuma ga baki ɗaya dajin babu bishiya ko ɗaya wacce za su haɗa kwalekwale da ita suna kallon wannan tekun da kuma fadar da walisu yake ciki suna nazarin yadda za su iya ƙetare shi har su shiga cikin wannan fada daga can sai wani dubi sarki fadaral muna ta ce ya abba na shin yanzu ka gani da idanunka abin da ke cikin wannan teku idan har muna son ƙetare shi dole ne mu ra'a ta cikinsa kai kuma yanzu babu makawa idan ka shiga cikinsa za ka iya rasa rayuwarka domin sihirin da kake takama da shi nan ne gidansa ba zai taɓa tasiri ba a wannan guri domin kai ma ka gani da idanunka a baya cewa sihirin ka baya tasiri tun da muka shigo daji na farko na wannan daji in ba don taimakon ubangijin musulunci ba da dukkanmu mun daɗe da shekawa bai zahu ko da jin wannan batu sai sarki fadarul ya yayi wani yaƙe cikin jin kunya ya ce ya ke ata haƙiƙa duk maganar cika faɗa gaskiya ce amma ina so ki sani ni ma ba wai ina jayayya da lamarin ubangijin sabon addinin da kuka shiga bane ba amma ina so na sami cikakkiyar hujjar da zan yi imani da shi wannan ne sanya na baro gida na biyo ku domin na ga ranar da za ta zamo ƙarshen zalunci a duniya ga baki ɗaya wannan shine babban burina tun kafin a haife ku bayan an haife ku kuma na dinga ba ku horon yaƙi har kai matakin da kuke ciki a yanzu amma kada ku damu ni zan zauna a wannan guri na jira ku domin ina tabbacin cewa sai kun nasara akan yarima walisu kuma har ku dawo nan gurin tare da shi kada ki damu ni zan kula da kaina daga nan har zuwa sanda za ku dawo abin da yasa zan zauna a nan gurin kuwa shine tun kafin na baro gida sihirin tsafi na ya runa min cewa ban isa na iya shiga cikin fadarsa ba ku kadai ne duk duniya za ku iya shiga cikin ta duk da irin matakan tsaron da suke cikin ta yana gama faɗin haka sai ya ɗaga walisa hannu ya ce yanzu duk wata tattaunawa da muke ta ƙare sai ku tashi ku tafi aikin da ke gabanku daga yanzu ba na son jin komai daga bakin ku. yana gama faɗin haka sai ya juya musu baya tare da yi musu nuni da su tafi kawai ko da ganin haka sai dukkan su ma suka juya masa baya suka nufi wannan babban tekun ba tare da shakkar komai ba ko da suka isa bakin tekun sai kawai suka daka tsalle suka yi nutsuwa ƙasansa kamar kifaye suka fara tafiya a cikinsa kuma duk su ukun sai suka cure a guri guda ba tare da sun rarrabu ba suka dinga ninkaya a cikin wannan ruwan sanyin tun kafin sarki fadagal munnar ya hango su daga inda yake har suka bace masa da gani saboda nisan da suka yi tun da suka shigo cikin wannan teku sai ga baki ɗaya dogunonin ruwan da suke cikin tekun suka yi buris da su suka yi kamar ba basu gansu ba ai kuwa ko da suka ɗauki tsawon lokaci suna tafiya a cikin ruwan sai suka ji sanyin wannan teku ya fara ratsa jikinsu ga baki ɗaya jikinsu ya fara kakkalwa saboda sanyin da yake ratsa jikin nasu ko dogunonin ruwan suka ga hannu suke ciki sai sai dukkanin suka yunkuro a guje kansu domin su saka musu wawa sai da sai sun yi gunduwa-gunduwa da jikinsu aikowa ana haɗuwa a tsakiyar tekun sai sai kace me da yaƙi mai matukan muni kowace doguna guda ɗaya za ta iya haɗiye su Walisa da ƙaton bakinta amma a haka saboda kakkiyar zuciya da irin na su Walisa sai suka iya da su ba su dama da za su fitar da su sakamakon addu'o'in da suke karantawa sai zama cewa duk sanyin tekun ya so shewa kamar wanda aka sirka shi da ruwan zafi don haka sai walisa malafuza da sarki aliyan duka su ukun suka zame wa halittun alaƙa kai saboda irin faɗan da suke yi a wannan lokacin suna faɗan ne da iyakar ƙarfinsu da kuma burin ganin ƙarshen da hukub ko suka ɗauki dogon lokaci suna wannan ɗauki wari sai wata irin hadabi biyar dorina mai matuƙar naji tashin mace wali ta ɗauki hannunta wanda ke riƙe da takobi daga takobin ta ya ƙasa ta faɗa cikin ruwan kawai sai dorina ta ƙara daka tsalle a cikin ruwan ta buɗe ƙaton bakinta da nufin ta zo ta yi mata loma guda ko da ganin abin da ke shirin faruwa ga walisa sai sarki aryan bai san san da ya daka tsalle ba a saman ruwan ya zo ya shuri gimbiya walisa kamar yarinya karama ya dauke ta daga gurin kawai sai dorinar ta cafki iska ta nutse kasa ina dire ta sai ya nutsuwa kasar ruwan ta bi wannan dorina yana mai yin gudu a zuciyarsa yana mai yin addu'a a zuciyarsa ai kuwa takobinsa na sauka a jikinta sai ta huda jikin jini ya yi feshi nan take ta sulale ƙasa matacciya ita ma walisa sai ta kwanto sandar hasan almasari daga gadon bayanta domin ta san yanzu shine lokacin da ya kamata zama ita ce makamin yakinta kawai sai ta afka tsakiyar halittun tana mai kai musu mahaukatan duka da kaifin jikin sandar duk wanda ta rika daga cikinsu take za a ga sandar ta ɗarge shi gida biyu jini ya yi tsartuwa daga cikinsa ya malale a cikin ruwan kafin a ɗauki wani lokaci mai tsawo tun sun gigi ta dogononin da rabon da rabon goron mutuwa idan ka kalli saman ruwan babu abin da za a gani face garawakinsu waɗanda suka cika saman ruwan gaba ɗaya suka yi rututu suna yawo a samansa duk hasken da ruwan yake da shi sai gashi yana rinewa da jini don haka ko da suka ga yadda suke asarar ƴan uwansu da kansu suka dinga ɗaukar hanya suna guduwa domin ceton rayukansu amma duk da haka sai su waje suka toshe musu ƙofofin tsira duk inda suka shiga sai su bi su su kashe sai ga suka tabbatar cewa sun kashe gabaki baki ɗayansu ko ɗaya bai yi shaura ba sannan suka kama sannan kuma suka ci gaba tafiya a cikin ruwan kamar kifaye har suka isa inda tsibirin yarima walisu yake a tsakiyar tekun da su wannan guri sai duk suka maida makamansu cikin kufe suka kuma suka kama tsaunin suka dinga hawa kansu kamar kadangaru ba tare da ko ɗaya daga cikinsu ya faɗi ba sai da suka shafe sa'o'i wasu suna hawa sannan suka je sa, inda ya kasance mai matuƙar faɗi da girma sai ka ci wani babban birnin akan tsaunin kuma wata iriyar danƙareriyar fada ce mai girman gaske wacce tun a jikin bangon gidanta na waje za ka san cewa guri ne wanda aka kashe dukiyoyi masu ɗimbin yara wajen gina shi ga baki ɗaya zanen da aka yi wa bangon fadar a zo da shi an yi shi zallan ɗanyen zinare sai sheki yake ɗaukar idanu ga baki ɗaya jikin wannan fadar babu wata alama za su nuna maka cewa ga hanyar da za ka bi ka iya shiga cikin fadar domin ko ina a jikinta a sulmulmule ke kamar kwai ko da ganin wannan fadar duk sai suka tsaya suka yi cirko-cirko a bakin ginin suna tunanin hanyar da za su bi su shiga cikin ta sai ga suka dan jima suna tsaye ba tare da wani ya ce da wani kofan ba sannan walisa ta ce yanzu a cikin ku akwai wanda ya san hanyar da za mu shiga cikin wannan fadar ko wajen wannan tambayar duk sai suka yi shiru suna nazari daga can sai malfuza ta yi murmushi ta ce ai dukkan mu nan babu wanda ya san hanyar da za mu bi don shiga wannan fadar a halin yanzu don haka abin da ya kamata mu yi shine kawai mu fara bincike in so daga ƙarshe sai mu yanke hukunci da jin haka sai sarki Alen ya ce kwarai kuwa maganar Mulfuza gaskiya ce ba tare da gardamar komai ba dukkan suka amince shawarar Mulfuza suka ci da neman kofar wannan kogo sai da suka kwana suka yi ni suna bincike ba tare da sun sami ko yar karamar alama ba wacce za su nuna cewa ga hanyar shiga kokon a safiyar kwana na biyun ne suna rauna kan tsaurin da suka tabbata cewa idanunsu ba za su nuna musu kofar wannan fadar ba sai suka tsuguna suka yi alwala suka yi nafila a cikin nafilar ne suka roki ubangiji a kan ya nuna musu hanyar shiga wannan fadar ai kuwa ba su ga wani bakinsu ba sai sai ga wani irin haske ya daki bangon fadar take bangon ya amsa sannan sai ga yana buɗewa da kansa sannan a hankali sai sai ga wata iriyar katuwar kofa wacce aka sana'anta ta zallan dutsen lawal ta bayyana ko daga nan wannan al'amari sai dukkan su suka kamu da farin ciki suka miƙe tsaye suka ƙarasa bakin kofar suka tura da hannunsu Ai ko wata ke sai sai kofar ta buɗe ba tare da sun sha wata wahala ba duk da tsananin girman da kofar take da shi sannan suka kuɗa kai suka shiga cikin fadar to jama'a a nan muka kawo ƙarshen littafi na shida daga cikin littafin haɗariban sadaukai to na ma tsoron lokaci za mu shiga cikin littafi na bakwai gadan gadan ba tare da mun tsaya ba haɗabiban sadaukai ci gaban littafin zubar da jini littafi na bakwai littafin habibullah muhammad kabala da ne shirya usman ke karanto muku a nan tashar hausa nobel tv suna shiga cikin fadar sai suka ga wani haske ya dallare musu idanu saboda tsananin hasken da yake cikin fadar ba bane ne yasa fadar take da haske face cikin ta gaba ɗaya an kera su ne da zallan dutsen lu'ulu'u saboda tsananin ƙawata fadar da aka yi sai dukkan suka zama zallan ƴan ƙauye suka kama waige-waige da dube-dube tamkar ba su taɓa ganin kayan ƙawa ba sai suka shafe sa'o'i wasu suna ta shiga saƙuna a cikin fadar ba su haɗu da wani mugun abu ba a wannan lokacin ne suna cikin tafiya kwaɗam sai suka tsinci kansu a cikin wani ƙaton ɗaki suna shiga cikin ɗakin sai ƙofarsa ta mai da kanta ta ƙulle sannan ta saje da jikin bangon yadda ba za ka taɓa sanin ta yadda za ka buɗe ta ba a ƙarshen ɗakin ne suka hangi wata ƙofa wacce ta nan ne za su ƙetare su fita daga cikin ɗakin ko da ƙofar ta gama rufe kanta sai wani duhu ya zo lullube ɗakin ta yadda ko tafin hannu ba za a iya gani ba ɗakin kuma ya tsit ba ka jin sautin komai da ganin wannan al'amari sai duk suka tsaya cikin suka zare su suka rike su da hannu sannan suka cika da kuɗa kai cikin ɗakin duk da cewa ba sa iya ganin abin da yake cikin sa suna cikin wannan hali ne suka hangi wasu jajayen abubuwa guda biyu kamar fitilar itace a ɗan gaba da su ganin waɗannan abubuwa sai sarki alayin ya ce da su walisa ku jira ni bara na ɗauko mana waɗancan fitillun da mu dinga haska gaban mu saboda hakan zai fi mana sauki wajen tafiya tunda a cikin duhu ba za mu san abin da ke gaban mu ba yana ga faɗin haka sai ya nufi da wannan haske yake yana zuwa ya kai hannuwansa nufin ya ɗauke su ba zato ba tsammani sai ya ji an gabza masa wani mahaukacin duka a gadon bayansa ai saboda ƙarfin dukan sai da ya fada ƙasa da ciki jini ya fita ɓulgu daga cikin hancinsa da bakinsa ba komai bane ya masa wannan dukan maface wani ɗan ƙaramin ɓata rayin aljani wanda gaba ɗayansa an halicce shi ne da wuta waɗannan haske sarki a ya gani ba kuma ba ya face ƙwayar idanunsa ta take ɓatoyin ya miƙe tsaye da kuncen da yake yi ya yi wani irin ƙaraji game da kururuwa sautin ƙarajin nasu ta cika kunnen su malfuza kuma an karar da su akan abin da yake faruwa kafin su yi wani yunkuri ta ɓatoyin ya wangame katon bakinsa ya hudo musu wata wuta daga cikin bakin cikin bakin zafin nama duk su biyun suka daka tsalle sama kamar an harba sifirin suka kauce wa wutar da ya watsa musu ta samu bango take wurin da wata ta zuba da ta lwatse wuta ta kama cikin ka ganga ko da ganin sun kauce wannan harin da ya kawo musu sai dai daga dalle sama ya kawo musu wani mummunan sara da takobi da take hannunsa da nufin ya ɗage su gida biyu cikin bakin zafin nama suka sunkuya takobin ta su ta saman kansu sannan suka yi sulu suka je inda sarki a yake suka ɗauke shi suka dire shi a gefe kafin ɓatayin ya sake kawo musu wani harin ta nan walisa ta jefe shi sandar da yake hannunsa har kuwa sandar na sauka a jikinsa sai take zagonye kamar ruwa ne rake, sannan walisa ta ɗauki sandar tasa suka ci gaba da tafiya a cikin gidan suna kutsawa ta cikin ɗakuna daban-daban wannan shine abin da ya faru ka sai walisa bayan sun shiga fadar rima walisu al'amarin yarima warisun na ainihi kuwa tun lokacin da ya kirkiri wani sabon yarima warisun shi kuma ya samu guri ya kwanta domin yin barci saboda tsawon lokacin da ya ɗauka ba tare da ya yi barci ba sai kawai ya ta share barci abinsa kamar ba zai taɓa tashi ba saboda tarin barcin da ya yawa idanunsa sai da ya shafe wata guda da kwana uku yana wannan barci ba tare da ya farka ba sai a cikin kwana uku ne da kar rana ya farka daga baccin da yake yi ko da farkawarsa sai kawai ya iske warisan da ya fita daga jikinsa ya kura wa madubin tsafin nan ido sai faman dube-dube yake da kuma zari kan wasu abubuwa ko da ganin haka sai take nuni da hannunsa zuwa kan madubin tsafin take sai madubin ya bar madubin da yake dawo nasa hannun cikin sauri sabon warisan ya jiyo don ya ga wanda ya karɓi madubin kawai sai ya ido da biyu da mai gidansa waris cikin sauri ya rasu ya ce gaisuwa nake a gare ka ya mai gidana ba tare da yarima waris ya bashi amsa ba ce da kallon madubin tsafin a cikin madubin ne ga abubuwan da suka faru ga su tun lokacin da suka fada a cikin ramin da take ci a cikin sa har zuwa sanda suka shigo cikin fadar tasa ko da ganin abin da ya faru sai ta karkare da uban ihu wanda ya sa gaba ɗaya kowa yake cikin fadar sai da ya kama girgiza hatta su walisa sai da suka jiyo wannan sautin shi ko walis na biyu take jikin ya fara kalma da rawar dare kamar wanda aka jefa a kamar wanda aka jefa a cikin kogin kankara saboda tsananin razana cikin sauri walis ya cakami sai ya ce ka tafka babban kuskure da har karuna zaman kallon su ba tare da ka kashe su ba tun kafin su shigo cikin wannan fadar don haka barin ka zaman lura da su da nayi kuskure ne a gare ni babba yanzu dole ne ka bar duniyar nan ta jin haka sai jikin ya fara kalma ya ce ya shugabana ka gafarta mini kada ka raba ni da wannan duniyar taku domin yanzu na san muhimmancinta ni kuma na yi maka alƙawari garin da kai zan fita ba zan dawo ba sai dauke da kawunan su da jin wannan batu sai take ta karkare sheke dariya daga can kuma sai ya mutuke fuska ya ce ai ko kama kara domin yanzu baka da amfanin komai a gare ni yana gama faɗin haka sai take yana shi da sa faruwa kan ke da wuya sai take walisin nabin ya bace bat ya ce shirmen banza ai ka gama amfani a waje na. ni da kaina zan tunkare su gaba da gaba domin na nuna musu bambancin da ke tsakaninmu na rantse da gunki da razub kaf cikinsu babu wanda ba ni ne zan shayar da shi guban mutuwa ba yana ga faɗin haka sai ya ta kwankwashe kafafunsa ya shiga yin wani sabon bincike a cikin alƙalman tsafinsa wannan shine abin da ya faru ga yarima walisu bayan farkawarsa daga dogon baccin da ya yi su kuwa su walisa bayan sun kashe wannan batoyin sun cigaba da fiyar su kamar masu tafiya a cikin gidajensu saboda yaƙin da suke da shi kan taimakon da ubangiji zai yi musu sai suka yi ta tafiya a cikin wannan fadar suka fita daga cikin ɗakin da batoyin yake suka nufi ɗaki na gaba suna zuwa bakin ƙofar sai suka saka hannu suka tura sai suka ji ƙofar a kulle gam ko alamar motsi ba ta yi da ganin haka sai dukkan suka ja da baya sannan suka taho da gudu lokaci guda suka daka tsalle suka take kofar da ƙofar ɗakin da ƙafafunsu ko da suka ɗauki ƙofar sai suka ji kamar ƙafafunsu za su karye saboda zafi daga inda suke ji don haka duk sai suka tattara ƙarfinsu guda suka fara aikin tura ƙofar. nan fa da matsansu da kukkumbuwa suka yi burɗin burɗin kamar jijiyoyin bishiyoyi saboda miƙewar da ƙwanjin hannayen suka yi sai da hannuwar rigunan suka faffarke sai da suka jima suna aikin tura wannan ƙofar ba tare da ta faɗi ba har sai da jikinsu gaba ɗaya jike sharkaf da gumisa dole duk suka haƙura da tura ƙofar suka tsaya a gurin sa haman haki kamar waɗanda suka yi suna gudu a cikin rana bisa dole suka haƙura tura ƙofar ta tsaya a cak na adadin yadda za su bi su buɗe wannan ƙofa a suna cikin wannan hali ne suka jiyo wani irin sauti yana fitowa daga wani cikin wannan ƙofar cikin sauri malafu za su dubi su ta ce shin kuna jiyo wannan sautin da yake fitowa kuwa da jin wannan tambayar sai arin ya ce ƙware kuwa amma wannan sauti ba na bil'adama ba ne ba na wata iriyar babbar halitta ne kuma wannan halittar dole ne ta kasance babba mai matuƙar gajiya ƙarfin damtse kafin ya ga faɗin abin da yake bakinsa tuni suka ji an danki murfin wannan ƙofar cikin sauri duk su ugun suka yi alkafila suka kauce da gurin a lokacin ne suka ƙofar ta yi sama kamar an buga ƙwallo ƙofar ta yi sama saboda ƙarfin dukan sannan ta fada a can gefe daga wannan abu da ya faru sai duk su wali suka kamarin mamaki suka tsaya inda suke suna jiran su ga ko menene zai fito suna tsaya wannan guri kawai sai suka ga irin maridi mai sai suka ga wani irin maridi mai kiran mutanen farko ya fito daga cikin ɗakin hannunsa guda da ta irin al'amudi mai cike da haƙora zako zako wanda ana dukan mutum da shi take daga gargaza masa fuskarsa ko da bayyana wannan maridi sai ya cika ɗakin gaba ɗaya saboda girman jikinsa da kuma kaulinsa kawai sai ya buɗe hancinsa ya fara shinshine shinshine domin gano ko menene a cikin wannan ɗaki ina cikin shirye shi ne kawai zai hangi su gimbiya walisa a gefe daya tsaye hannuwansu da kirma makaman yaki ko da da ido da su sai kawai ya zo ko da gudun gaske zuwa kansu ƙarfin gudun nasu ne ya sa kamar ɗakin ta fara girgiza kamar za ta zare ƙasa ta rubuta ƙarƙashinta kafin maririn ya san da suke tuni su ma sun taho da gudu zuwa kansa ba tare da tsoron girmansa ba suna haɗuwa kuwa sai tare suka kawai da mahaukacin yaƙi da su ilma suna kai wa junansu mugayen hare-hare kamar wasu tsofaffin abokan gaba cikin tsananin zafin nama juriya da bajinta nan guri ya hargire da gumurzun maza suka saka maridin a tsakiya ta ina suna masu kai masa zahafan hare-hare shi kuma yana karewa a duk sanda ya kawo musu suka suka kauce duk abin da duk abin da ya daka take yake da gargajewa kamar ana daga kuli to jama'a a nan za mu dakata a cikin littafin a ɗabiban sadaukai littafi na bakwai wanda shi ne na ƙarshe littafin ci gaban zubar da jini wanda Habibullah Muhammad Kabara ya rubuta ni kuma Shirya Usman ke karanto muku za ku ji mu a shiri na gaba wanda shi ne kasance shiri na ƙarshe na littafin zubar da jini mun bakku lafiya